وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكحة أولا يمتي ترانا الجمعة يومنا شابك ويقوة رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara bakwai. wanda ya daidai da shida ne ko? shida ne ko bakwai ga wata yau shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida cikin rahamar Allah kamar kullum ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na Mus Abdin umair da ke nan cikin garin ɗan bushiya da ke kaduna new millennium city a jihar kaduna tarayyar najeriya domin ci gaba da tafsiri a cikin alkur'ani mai girma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 فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم wato babu tilastawa addinin musulunci hakika shari'a ta riga ta bayyana daban da bata don haka duk wanda ya kafurce wa dagutu kuma ya imani da Allah to hakika yayi riko da igiya mafi karfi wadda ba ta tsinkewa kuma Allah subhanahu wata'ala mai ji ne kuma asalin wato masali ne wannan aya ta biyo bayan ayatul kursiyu kamar yadda muka faɗa a farko a yayin da Allah subhanahu ta'ala a cikin ayatul kursi da ta gabata muka faɗi dalilan da ya ta fi dukkan ayoyi daraja shine ta kunci kaɗaita Allah subhanahu ta'ala sannan kuma ta kunshi girman Allah akan halittu da nuna fifikonsa akan abin da yake halitta sannan a cikin ta mun fahimci abin da ya shafi tsarkake Allah subhanahu ta'ala daga dukkan wasu rassa na kafirci da aka iya jinginawa gare shi daga kowace al'umma wanda ta shuɗe da wanda ma take a yanzu don haka wannan ke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yana da rinjaye akan kowa kuma addininsa shine addini mafi tsafta da rinjaye tare da haka nan a wannan aya sai Allah ta'ala ke nuna mana cewa duk da tsaftan wannan addini da ɗaukakansa da alkhairan da ke cikinsa Allah ta'ala bai yadda a tursasa wani ya shiga addini ba akan zaɓin ran shi ba Allah subhanahu ta'ala bai yadda a matsa ma wani akan dole sai an ja shi zuwa ga yayi musulunci ba alhalin ransa baya su asalin abin da Allah ya ɗora ma musulmi shine su yi kira zuwa ga Allah kuma su kira mutane akan ilimi ba akan san rai ba su kira mutane akan ilimi ba akan al'adu ba su kira mutane akan ayoyi da hadisai da nassosi ba akan abin da yake wani abu ne na ƙabilanci ko makamantansu ba shi yasa Allah ta'ala ke cewa a qul hadhihi sabili ad'u ila Allah kace ne wannan ita ce tafarki na wanda nake kira zuwa ga Allah bi ma'ana musulunci cewa hadhihi sabili sai nuna cewa musulunci a sarari yake bayani ake yi shi musulunci bayaninsa ake ba tursasawa ake a cikinsa ba sannan kuma ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah domin kira zuwa ga Allah shine mafi alkhairin aiki da Allah yake ba dan adam a doron kasa babu mutumin da ke da martaba da daraja a cikin al'umma kamar mutumin da ke kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala haka ya sanya kuka ga Allah ta'ala a baki tilkar rusul fabbanna ba'dahum ala ba'd manzanni Allah ya ce sun sun samu daukaka da daraja ne saboda an aiko su da sako su je su isar wannan kiran da suke yi shine darajar da Allah ya ba su a doron kasa shine abin da Allah ya fifita su akan sauran mutane kamar haka Allah subhanahu ta'ala ya nuna sadda a cikin wannan al'ummar ma ko mu ce wannan al'ummar ma ta annan sallallahu alaihi wa sallam wannan shine dalilin da ya sa Allah subhanahu ta'ala ya sanya ta ta zanto mafi alkhairin al'umma akan dukkan sauran al'ummomi domin ya faɗa cikin surata ali imran kamar idan Allah ya ba mu tsawon rai da mu zo mu ji Allah ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah ta'ala ya ce ku ne mafiya alkhairin al'ummar da aka fitar domin mutane aka fitar domin mutane bi ma'ana su suke amfana da ku Allah ta'ala ya ce dalili shine ta'muruna bil ma'ruf idan kun ga abu wanda shari'a ta yadda da shi take so shi ake ce ma'al ma'ruf bahaushe na cewa abu mai kyau to asalin kyan abu ai yana kyau ne idan Allah ya yarda da wannan abu amma duk yanda abu Allah bai yadda da shi ba ba abu ne mai kyau ba a wurin Allah haka nan a wurin duk wani mai hankali da sanin ya kamata to shine Allah ta'ala ya ce ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abu mai kyau wanda shari'a ta ce ayi saboda duk abin da shari'a ta ce ayi yana da kyau ba cutarwa a cikin sa wa tanhauna 'anil munkar sannan kuma kuna hani daga barin mummunan aiki wa tu'minuna billahi sannan kuna aiki kuna imani da Allah ku duba siffofin da Allah ta'ala ya faɗa a nan guda uku ku taya ni tunani a kansu saboda ina so mu fahimci wata fa'ida a cikin ayan ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ku ne mafiya alkhairin mutanen da aka fitar dan amfanin mutane sai ya faɗi dalilai na farko yace ta'muruna bil ma'ruf ku? kuna umarni da abu mai kyau wa tanhauna 'anil munkar kuna hani da mummuna nawa kenan wa tu'minuna billahi sannan kuna imani da Allah nawa kenan a aji na nawa imani yazo a aji na nawa na uku to amma kun da shiga aljanna bai da imani to ya aka yi imani ya tafi aji na uku wanne aka kawo a farko umarni da kyakkyawa wanne ne na biyu hani daga mummuna wanne ne na uku imani da Allah malamai suka ce to ai ba yanda za a yi mutum ya je aljanna bai da imani amma ya aka aka fifita waɗancan akan imani wasu malaman tafsiri suka ce an yi haka ne don a nuna maka darajar umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kamar yadda Allah ya maka a wani wurin don ya nuna maka darajar iyayenka ya ce wa ka buka Allah ta abudu illa iyahu wa bilwalidaini isana Allah ta'ala ya ce nazar tas da cewa da kar a kuskura in dai ana son zaman lafiya da aljanna ta to kar a bauta ma wani face ni ne kaɗai in ji Allah sannan duk da cewa biyayya ga annan sulasun ya shiga cikin bautan Allah sai Allah ya kawo haƙƙi na biyu na masu matsayi ya ce wa bilwalidai ni isana dangane da iyaye biyu ka kyautata musu ko da ba musulmai ba ne su sai dai in sun neme ka da kafurci ne ba za ka ji ba to in ka kalli wannan sai ka ga kawo iyaye da Allah ya a kusa kamar yana ce maka yanda ni kadai na halicce ka na rufa ma fili ban yi ka dabba ba ban yi ka walakantaccen halitta ba na yi ka dan adam kuma na ce walaqad karramna bani adama hakika na karrama na girmama ɗan adam kamar haka iyayenka suka mutunta ka su kadai suka haife ka duk duniya baka da uba na biyu sai mahaifinka baka da mahaifiya ta biyu sai mahaifiyarka kuma yanda na yi ka a musulmi cikin sutura haka suka haife ka ta hanyar aure cikin mutunci yau da a ce zina aka yi aka haifi mutum har ya mutu duniya ba za ta yi mai daɗin zama ba Sama wannan alfarma ta mutuncinsu wanda suka raba maka har kake cewa ni ne ɗan wane jikan wane kake faɗa kake jin daɗi ba a ce ina mahaifinta ka kama kame kame ba to sai Allah ya ce ka kyautata musu to kama haka a wannan aya ita ma suka ce da Allah ya ce umarni da kyakkyawa ai hami da mummuna Allah ya yi ne dan ya nuna darajar umarni da kyakkyawa da kuma hami da mumuna. sai mal wasu malaman tafsirin suka ce ai abun ma a fili yake za a fahimce shi cikin sauki abun shine idan ba a umurce ka da kyakkyawa kayi ba baka hana ba a hana ka mumuna ka bari ba imani ba zai samu ba shine ma'anan ta'muruna bil ma'ruf ana umurtanka da abu mai kyau ka je kusa da Allah wa tanhauna 'anil munkar ana hani da mummuna dan kar a shiga wuta wa tu'minuna billah sannan in aka hane ka ka hanu aka umurce ka ka umurtu to sannan imani zai zauna ka zama dan aljanna to shine anan Allah ta'ala da ya kawo wannan aya ce la ikraha fid din babu tursasawa a cikin addini abinda ke tsakani shine wa ma alayka illa albalag kai isarwa shine naka balligh ma unzila ilayka min rabbik abinda ubangiji ya sanar da kai to ka isar da shi zuwa ga mutane manzo sallallahu alaihi wasallam ce ballighu anni walau aya ku isar da sakon musulunci na koda ko da aya ɗaya ce wani ya ji daga gare ka ya amfana karka raina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al-gifari la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka raina aikin alkhairi shay'an ko mun kankantansa walau an tarka a haka bi wajhin talik ko da ko zaka ga dan uwanka musulmi ne ka saki maka fuska in dai kayi don Allah Allah na iya sa ka aljanna sanadiyan wani. to ba a tursasa mutane akan su shiga addini kira ake yi kuma wannan kiran ba lallai ne a ran da ka kira mutum a ranar zai imani ba ba kuma lallai ne a ranar da ka kira shi ranar zai daina zunubi ba kuma bai nuna kai baka ci nasara ba dan shi bai daina ba Ku kalli uslubi na musulunci yanda Allah ta'ala ya zo ya hana ya haramta shan giya a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai daga cikin sahabbai waɗanda Allah ya musu bai wanda ba su taɓa shan giya ba tun kafin su musulunta na bayan musulunta daga cikin su akwai sayi na abubakar radiyallahu anhu. shi bai taɓa shan giya ba kafin ya musulunta na bayan ya musulunta to lokacin da musulunci ya zo mutane na shan giya sai na umar radiyallahu anhu ya kalli giya yadda ake kimbele da watsewa mutum ya sha giya ya cire hula ya yawo tsirara gaban surukansa sai ke ga kaman wannan abun fa bai dace da shiryan annabin Allah ba annabin da ya zo Allah ta'ala ce wa innaka la'ala khuluqin azim kana kan dabi'u masu girma kyawawa to ya giya kuma sai zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yau Allah bai ce komai game da giya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya Umar har yau Allah bai ce komai game da giya ba Allah kuma yana sani ba kuma zan iya faɗi ba face abinda Allah ya umarce ni bi ma'ana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa to ana cikin haka dai sai na Umar je dawo je dawo sai Allah ya saukar da aya ta farko game da giya shine fadin Allah ta'ala yasalunaka anil khamri wal maisir suna tambayanka game da giya da caca menene hukuncin su a musulunci qul fihi ma ismun kabirun Allah ta'ala ce ka faɗa musu a cikin giya da tata akwai zunubi mai girma zunubi mai yawa wa ismuhuma akbaru fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin sannan kuma akwai amfani ga mutane wani zaka ka gan bai da sakin fuska kamar yadda annabi sallallahu alaihi a can muka karanta ya ce in ka saki fuska ga dan uwanka musulmi sadaka ne shi wani baya sakin fuska amma ya sha giya yanda ka san dan amurka wai ana cewa sakarar madina ai madina ba sakarai ko ku yadda akwai sakarai a madina a ina mu ba zai fito garin sakar karu ba eh, sai dai a ce can amurka masu kashe mutane to ga mutum ya ta dariya Allah na san murmushi amma kuma ba su a shagiya wani kuma marowaci ne amma idan ya bugu wallah har hular shi sai ya kyauta da ita sai dai da safan ya ganta kan wani ce ba ni hula na ce kai ka bane ce ƙarya ne zai ta kyauta wani ya dinga kyauta kenan in ya sha kayan mai kaga Allah na san kyauta amma Allah baya san abin da yake na zunubi na shan giya to shine Allah subhanahu wataala ce wa ismuhuma amma fa zunubin da ke cikin giya da caca akbaru min naf'ihima yafi amfanin da ke ciki tun daga nan sai da Umar yace kai jama'a mu dai mun daina yace da a ce Allah subhanahu wataala cewa yayi amfanin yafi sharrin yace da mun ci gaba amma Allah yace ismuhuma akbaru min naf'ihima zunubin da ke ciki ya fi amfanin yawa ya ce to ba za mu ɗauki amfani kaɗan ba zunubi mai yawa ya ce mun haƙura tun da amfanin kaɗan ne zunubin ya fi kaga yanzu idan da mutum miliyan suke shan giya yanzu guda biyu sun dena. ci gaba ne ko ba ci gaba ba ci gaba ne ko shakka mu ko da mutum ɗaya ne ya dena nasara ce tun da addinin musulunci haka yake kira ake yi sannu a hankali daga nan sai aka zo kuma za a yi sallah an zo lokacin sallah liman fa yayi tatul jama'a da ya shiga fatihan amma da kyar ya kaita kamar yadda wata ruwa ya canzu kawai sai ɗauko kuliya a yi halkafin kaga ko sura ce mai hatsari tunda sura ce mai cike da tauhidi da kyar aka je la a abudu ma ta abudu ai da yi rangaji rangaji kawai sai ce a abudu ma ta abudu kaga harka ta lalace Allah ya ce ka ce ba mu bauta ma abinda kuke bauta ma na gumaka shi kuma yanzu ya ce ku ci gaba muna tare kenan ba ina yana bauta ma abinda suke bauta ma hankalin sai na umar ya tashi yadda wace ya manzo Allah sallallahu alaihi ka haramta giya gashi fa yanzu ana sallah ka ji abinda fa liman fa lamba guda <laughs> liman ya liman ya ce kaza ce kaza manzo Allah sallallahu alaihi ya umar banda abinda zan faɗi sai abinda Allah ya ce sai gashi Allah ya saukar da ayatin cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata ku ji masu imani aka kira wannan ke nuna maka ashe mumini ma zai iya yin saban Allah amma Allah ba zai bar shi ya mutu a cikin kazanta ba la taqrabu salata wa antum sukara Allah ta'ala ce kar ku kusanci sallah bi ma'ana kar ku shiga sallah wa antum sukara alhalin kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai in kun dawo ko kun sha to ku bari sai kun dawo cikin hayyacin ku sai kun san abin da kuke faɗa kar a zuwa ƙara cewa a abudu ma ta abudun ina fata mun fahimci wannan to sai sabbai suka yi mikin suka ce yanzu ya za a yi ne da club club da ake da su da jangul jangul Allah dai bai ce kar a sha duka ba amma fa ya ce kar a ta ana cikin ma kar a yi mai sallah ana cikin maye suka ce abu mai sauki aka ce mai sauki suka ce maimakon so bakwai ko so goma da muke sha a rana a maida ta biyu ana isha'i kawai a tafi aitatul kan asubahi an warware in aka yi asubahi wanda bai zuwa kasuwa ya sake mangarewa kan azahar ya warware azahar zuwa la'asar suka ce ba lokaci in aka bugu za a yi ma'alla laifi magariba zuwa isha suka ce ai ita tafi kusa to yanzu nan an rage rai ɗin laifin ko ba a rage ba an rage ko shakka ba kuma malamai suka ce inda tashi ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba da giya ya ce kar ku sha giya ku bar giya lokaci ɗaya. suka ce wallahi a lokaci yadda suka saba da giya za su ce to ba ma za mu bi ka ba gara mu sha giyan mu to kaga irtika ba kaffu dararai da kenan ja'izu in an samu ne matsaloli biyu sun faru ya zamta dole sai an shiga ɗaya daga cikin matsalolin to za a duba ne a gani wacce ce ta fi saukin matsala sai a ɗauke Shi ne Allah subhanahu ta'ala ya zo wasu daga cikin suka ma fara giyan ta fara ta ta sun fara sabawa da barinta to ilai ko sai aka zo irin bukukuwan da suke na shekara kamar yadda in sallah ta yi kakan kwashi ƴaƴanka ku tafi ƙauye ko akan je wurin wasa wuri ka kaza yi kaza tun da ya halarta a yi wasan da ba saban Allah a ciki a ranakun idi to shi ne kawai wani ya zo ya miƙe ce sai mu suwa ne wanda muka ba suwa na kashi lokacin yaƙi kaza muka yi fata-fata da su kuma cikin giya yake kan ba kullatari ne kalli mutumin da yake babarbare ɗan maiduguri ko modibo ya ce haimu ne muka daddo su wani kuma ya ce ke waye ne ya gaya miki Ka san shi mutum mai duguri ma mace namiji ne wai an ce bai iya kanuri bai ce to da mai take sallah namiji ne kawai da mai take sallah saboda bai iya kanuri ba dan kawai an ce sahabi ya zo ta wuraren mai duguri don ba kai sunna ba ina ruwan mu eh to shine wani ya tashi ce kai ma ƙarya kake sai rikici ya balle garin doke-doke kawai sai aka kashe ɗaya sai na umar ya zai ce ma nan sulasulan ga abinda muke gudu ba Ga fa abin da muke gudu fa ya faru yanzu gashi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fa kashe rai saboda giya fa Allah sallallahu alaihi wasallam har wa yau dai sai abin da Allah ya ce ana nan shine sai ga suratul maida ta taho innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan lalle giya da caca da irin cacan da ake dina a rinka jefa mashi in ya soka mutun ya ci in bai soka ba ya fadi Allah ta'ala Ya ce dukkaninsu rijisun min amali shaitan duk kazanta ne daga aikin shaitan fajtanibu ni Allah daga yau na ce duk ku nisance su la'allakum tuflihun indai kuna so ku rabauta ku samu aljannan da ni na tana dama mutanen kirki a gaba Allah ta'ala ya faɗa musu dalili kaga Allah da rahama anan kaɗai Allah ya tsaya dole ma a sallama to amma sai Allah yake lallashin zukatan muminai din saboda su gane abin da zai sa su amshi umarnin ba tare da jin ciwon kai ba yace shaiɗanu yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawa shaytan ke so ya jefa kiyayya tsakaninku duk mutumin da yau wani ya sha giya ya bige mai dan uwa kana ga har gobe zai ga mutuncin shi ba zai gani ba kaga yanzu nan ba a yi awa biyu ba mun raba mu marayu akalla ɗari nawa abincin azumi na wannan shekarar karkashin mu'azzin Jabal Foundation wallahi yau yara tuyins ne da hannu na ɗazu na ba su abinci ɗaya daga cikinsu wani yaro mahaifiyarsa tana cikin masu faɗa aji masu ruwa da tsaki a nan jihar kaduna su ne ru'usul akilar ɗanta ya je yi mankas ya zo da mota ya fyaɗa ubansa ya kashe a unguwan makon ƙara yaron unguwar dota har an kashe uban yaran suna magana da malam kabiru har yau ba abin da aka yi ɗazu sun zo sun karɓi abinci a matsayin marayu a hannun ba abin da aka yi yaran ga sunan mata ne kusai nan ɗazini na ba ta abinci da hannuna to kana gari kuma Allah yana kallo kuma Allah zai hukunci da adalci wallahi ba abin da aka yi ma yaran ba abin da aka yi ba abin da aka yi saboda dama abin haka yake kashin dankali na sama idan na ƙasa amma Allah zai musu sakayya Allah zai musu sakayya ko shakka ba ya rage nauku, in kun abin da ya kamata ku da Allah mu kuma Allah ka saka musu to shine sai na Umar yazo yace an kashe rai Allah ya ce inna ma yuridu shay'an fa bainakum al'adawa kiyayya zai ta faruwa a cikin ku in ana tata wannan ya sa kuɗi wannan ya sa kuɗi in wani ya kwashe wanda aka kwashe nashi zai ji daɗi a ran ko haushi ko shakka babu haushi zai ji kuma gobe zai so a ce shi ma ya kwashe na wancan to kaga ba ranar zaman lafiya Allah ta ce shedan ke so an kwa bainakum al'adawa wa Wai sudda kuma an lahi wa anis fala. wani in ya zauna a teburin caka za a ta kiran sallah ba zai tashi ba in mutum ya sha giya kan ya farka ma rana ta fito ne za ta hana ku ambatan Allah kuma ta hana ku yin sallah ji Allah sai Allah ya jarabawa dabo dama rayuwar sai da jarabawa ce fa hal antum muntahun to kun hannu, kun daina shan giyan kun karbi umarni na ni Allah wallahi sai ga sahabbai suna kuka wannan aya ta sauka a Madina Sai na Usman bin Affan Allah ya kare da a gare shi ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a rana ɗaya Allah ya haramta shan giya ya haramta cin naman jakuna jakuna na gida da ake kiwo a rana daya duk Allah ya haramta yace kuma ran da Allah ya haramta shan giya a ranan mutane sun yi odan giya tulu tulu daga wajen Madina saboda za a yi biki kamar yanzu ne in sallah ta kusa ai zaka ga ko me provision ne zaka ga ko shi zai ci zai je ya siyo ya ci bashi a kasuwa ya ƙara don ya san gobe sallah zai ciniki to haka suka siyo giya ya ce amma Allah sai ga suna cewa in ta haina ya rabba ya ubangiji wallahi mun bari ya ce sai da na giya da idona sai da ka san an yi ruwan sama tana fita daga kwatan garin madina tana gangarewa tun daga ranar giya ba ta dawo garin madina ba to kaga wannan shine imani kuma wannan menene hikiman kawo wannan yadda ƙur'ani ya bi sannu a hankali ya canza mutane kai ma yau karka damu idan mutum yana laifi goma idan kai nasara ya daina ɗaya musamman in ya daina wanda tafi girma a ciki to karka gaji wurin kiran shi zuwa ga Allah karka ji haushi ka gajiya wurin yi masa wa'azi kar kuma kai tsammanin rana ɗaya zai dawo maka kamar mala'ika wanda la ya asuna Allah ma amara kuma na ma umaru dan adam ajizi kai ma kanka akwai wurin da kana kallo sai kai zunubin kana fa kallo kuma kana sane sai dai ka tuba ka jaranka ka dawo ka jara da kanka to ballantana wanda bai san Allah ba bai karanta ayi ba kuma kila akwai mabarnatan mutane ke waye da shi to shine Allah ta'ala ana yace kar a tufta samu mutane wurin shiga addini hakika idan aka ce a matsa ma mutane su shiga addini sai nuna kamar addinin ba gaskiya ya shaka ba ai ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi kuma in aka yi abu aka tafi aka tafi sai ka da an ce gaskiya ta yi halinta to addinin nan gaskiya ne wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala addinin nan cike yake da gaskiya fal kuma ana fahimtar gaskiyan ba tare da rikici ba shi yasa Allah ya ji kan Abubakar Mahmud bin da rahama yace in an zagan ka kurama a suka ce malam to ai mu ba zai yi kana koyar da mu a ci mutuncin ka mu ji dadi a ran mu ba kaga su ma sun zo da hujja sai ce haka ne yace amma yanzu in sun kai zagi kuma kun kai zagi to yaushe an ka gane mai gaskiya <laughs> in mutu ya zo ya ashar kai ma kai ashar ba za gane mai gaskiya ke samu ko a midiya kuka ga an zage mu kakkura ma mana ku kyale hajar kowa ke tallatawa kowa yana tallata hajar shi ne kuma abinda kowane kowane tsuntsu ai kukan gidansu yake yi an fahimci maganar? kuma idan ka ce za ka kula mai zagi shi fa yana da mujallabi sun fi dubu na ashar saboda ko kai nan da za a ce ka kirkiro zagi kafin gobe ka kirkiro sun fi ɗari biyar in dai zagi ne amma karatu ne sai ka samu malami sai ka ɗauki lokaci sai ka samu littafi sai an koya ma za ka gane amma a shari'a ka aikowa ma zai iya to saboda haka ba a zagi a musulunci ba a cin mutunci ka natsu ka yi bayani yadda Allah ya ce ai duk wanda Allah ke son shi da rahama zuciyarsa za ta kama wanda kuma bai kama ba Allah bai ce dole sai ya shirya a hannunka ba kai wani ma fa sai bayan ka zai gane sakon kai bi to ba a garaje an fahimci magana annabi sallallahu alaihi wasallam siffanta mumini da cewa mumini mutum ne wanda bai da garaje mumini yana bin abu sannu a hankali sannu a hankali shi yasa hatta sayyidina Umar lokacin fathu Makka da aka zo za a shiga Makka suka aiko da wasiƙa cewa ba a shekaran ba kun tuna ko aka zo aka karanta Sai na umar hankalin shi ya tashi ya zo ce ma sallallahu alaihi wa sallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba Allah ya ce fatadkhulul masjid al-haram ko aminina muhallikina ru'usakum ba Allah ya ce za mu shiga makan nan ba gashi har mun zo Allah sallallahu alaihi ce gaskiya ne amma Allah ya ce maka a wannan shekara sai sai na Umar ya shi da ya koma ya zauna ka san soja ne na gaske ya ga waya za a yi dan mace ya hana shi abin da Allah ya ce a yi kawai sai ya taso ya dawo wurin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya Umar ya ce alaysa atlana fil janna wa qatlahu fil nar a ce fara ce mi shayi alasna ala al haqq wa hum ala al batil wai mutanen nan ba muke da gaskiya su makaryata bane annan sallallahu ya ce gaske ne ce to tsoron makaryaci kuma a nawa makaryaci manzo Allah mu za mu daga mar kafa mun san shi ce kan ƙarya muna kan gaskiya yace ya rasulullah alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar wai mutanen nan in mun daki wayayin juna in mutu mu ba aljanna bane su kuma mun kashe banza mun kashe wuta za su je yace gaskiya ne Umar yace to lima sabr ya rasulullah dan me hakuri waɗannan kaji izza ta musulunci walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam shiru ma'ana maganan ta burge annabi sallallahu alaihi wasallam amma wa ma yanfiqu anil hawa ba haka Allah ya ce ai ba sai ya shiru bi ma'ana inda ba daidai bane zai ce ma Umar ba haka bane amma kuma Allah bai ce goyi bayansa ba sai ya shiru sayyidina Umar ya zugum ya ga dai ba motsa ba da yake sayyidina Umar duk wani psychology a bayansa kake sai ya tunanin ya samu reinforcement ya za a yi Allah su sai yadda da wannan fatawan dan ya ga alaman dai annabi yana bayan shi amma dai bai magana ba to ya zai sai ga waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi jin maganar sa sayyidina abubakar ne sai ya tafi wurin shi yace ya abubakar alasna ala alhaq wa hum ala albatil wai mutanen nan ba muna kan gaskiya suna kan bata bane yace kwarai umar yace in aka kashe mu ba aljanna ba mun kashe su yace hakan yace to abubakar yanzu sai mu zauna sai kawai sai abubakar ya miƙe yace kayi gaskiya mu je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace naje sai ta ah, ka ga ya mishi sai yace me yace yace shiru yayi shi ma kawai sai gum sai ya zauna <laughs> kaga imani na gaske wati'ullah Allah wati'ur rasul din nan ta asali yace wallahi sai zauna sai sai na abakar ya mun shiru yace na rasa yanda zai yi haka nan dai tunda annabi bai amsa ba ni ma sai na zo na bi aka tafi tare da to ka duba yanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi da su mataki bayan mataki da yanda ya canza kuma duk mutumin da ka canza shi da ƙarfi akwai barazanan gobe zai koma ruwa akwai barazanan shi ya sa, hatta wannan matsalar tsaro da kuke ga ake fama da ita da a ce gwamnati za ta ba malamai goyon baya da masu kira da masu karantarwa kuma za ta ɗauki shawarwarin da malamai za su bayar ina tabbatar muku wallahi da sai an ci nasarar abin tsaron nan da yau ina tabbatar muku da wannan saboda ga nan kana gani ko da abin ya ta'azzara ya gagara da da ake shiga daji ake haduwa da sufa kafin rikicin boko haram ya zo 2009 ko wuraren 2006 2007 2008 a wannan kogi wurin kogi state din nan fita da muka yi daji na ƙarshe na rantse da Allah mutum 35 suka musulunta a rana ɗaya a rana ɗaya kaga ashe suna jin kiran suna kuma sallamawa kuma mun je mun tadda wani gari zaki babba malamin mu malam Usman Abubakar Allah ya kara mishi lafiya Abul Husnai wanda yake da markaz a Abafa ai duk kusan mun san shi anan malamin mu ne shi ne mu da shi muke fita to wannan fitar akwai fitar da muka yi da wani mutum baba addini ya rasu Allah ji ɗansa da rahama ba basilata ne ne yana bypass nan wurin masallacin malam khamis al-misri a nan muke haɗuwa mu tafi da muka je akwai wanda ya musulunta shi da ya zo ran da zai musulunta kaga ikon Allah malamin mu malam abul husnain kamar yadda na gaya muku Shi ne malaminmu duk abin da ake karkashin jagorancin shi muke a wannan lokaci duk da ake yi. so amma shi wannan malam baba addinin wanda nake faɗa ba filatani ne shi da Allah ya mai hikima da san addini da ba da dukiyarsa a yi awa kuma ya sa jikinsa a yi tare da shi da muka je muka aka zo in za mu yi sama muke hawa lokacin ne ake sawa in hau saman bishiya in dingare rera karatun Qur'ani mun dora yar sifikan mu a sama sai su ta fitowa su fitowa kuma kun san gwarawa ba su da matsalar musulunta sosai su yawancin su gwarawa ne in suka fito suka fito suka taru to sai a fara wa'azi kuma wa'azin ba da aya da hadisi ake farawa yanda ake fara shi shine mukan ce da su Yesu almasihu abokin annabi Muhammad ne saboda su Yesu suka sani sai muka ce to annabi Muhammad abokin shi lokacin da Yesu ya tafi shine abokin shi ya ci gaba da yin aikin abokin shi wallahi malam kana farawa to anan za su ji cewa kai ba abin ki bane ba ku sa ni rantsuwa ba wallahi azumi ne baki na akwai inda muka je mata kawai muka gani karkata kaf a garin sai da muka ji tsoron ko sun mana kofar rago ne su afka mana mata sai wata tsohuwa ta ce to in fa mun karba wannan sako su fa za sun dawo za su cire mu a ciki muka ce mene ta ce suna can suna shagiya a ina ta nuna mana can nesa wata katuwan bishiya ta ce suna na a wancan wuri to sai aka samu wasu irin sababbin ustazan nan zafin yanka wani ya ce shi ba za shi da ake shan giya ba na ce ni ko na yi gaba a wallahi na tafi ko gulda ce a gurin sai na je a to ba saƙo annabi zan kai ba muka tafi tulu ne suka yi a tsakiya sai wani ya hau kan abu ya rinka ɗibo abu a ciki ga sunan sun yi layi sun fi su ɗari biyu sun zagaye kamar filin ƙwallo ana bi ana zuba ma wannan inda ta kare wani ya tsaya alama an an ɗibo daga kan kanshi za a ɗora ana zuwa wani malami dan abuja malam jabir nake jin sunan sanamanta sunan shi ya je ya hau gefen filin giyon ya ce sannun ku da aiki na ce aifa sai dai aiki barkan ku da hutawa sun yi mankas ya ce mun zo ne mu gaishe ku dama ko ba za ka kwaita musu wa'azi ba wallahi wani ya zo ina ji a gabana ce kai ka faɗi abin da za ka fada ka tafi mushagiya yadda ka ji haka ka yi faɗa ya ce ka faɗi abin da za ka fada ka tafi muna so mushagiya muka gama kun san shi ne na uku a musulunta har yanzu ina da hoton shi a kwamfuta na ya tsun shi na kafa masu kusan sun fukuta yana warin giya haka ya musulunta ya ce za a iya ba ni suna abubakar din muka ce kama samu ya ce ni na so abubakar muka ce an baka ya karbi suna abubakar kawai sai juya ya tafi a tsammanin kamaye ta ɗauke shi ya tafiya sai ga shi wallahi ya dawo da doya doya a hannun shi da yawa yana da ƙyadar ya ce ni ne a gefe ce kai yaro na ce na'am baba ai ya zama baba ka wani yanshi musulunci ya zama baba na ce na'am baba ya ce zo ka karba wannan doya ka je ka kai ma yara na ku je ku raba ku ba yara na ku ya ce na ji daɗi kuna ji dadi amma ba ku ji kyama namu ba kun zo nan kuma da ka fada min wani abu da na fada yana nufin kalmar shahada ya ce na ji daɗi a raina ba kuma zan kara sha giya ba haka ya fada ya musulunci amin ya rabu ya tafi ya je zo da yarinyarsa karama a hannu ya ce ita wannan din za a ba ta suna hadiza muka ce baba ita musulma ne ce a a fada mata yi mata <laughs> ma iya magana ba ya ce shi dai ita ma sai an musuluntar da ita aka musuluntar da ita aka sa mata hadiza to da farashin tsaro ya mutse yanzu ma ba san halin da suke ciki wallahi ba musani sani ba suna raye ba su raye Allah kaɗai ya sani suna musuluncin ba sa yi Allah kaɗai ya sani to da gwamnati za ta karfafi malamai wallahi za a ayyuka da yau wallahi tallafi za a yi mutane nawa ne ke balantiya su karantar ko sisi ba a biyan su ai mutanen nan makarantu gwargwadon iko a samu masu faɗa a ji daga cikinsu duk yadda kake ganin wani tsagera ne akwai wanda yake shakka a cikin al'umma a yi kokari a yi pointin ɗin waɗanda su nomadic ɗin nan da federal government baba buhari ya ɗauko bai kamata a kashe ba bai kamata a kashe ba a amfani da su da tsangayu da komai mutanen nan su ma 'yan najeriya yadda kake so ka ji daɗi su ma sun cancanci su ji iko wanda suke fitsararru ne a cikinsu kuna da ƙarfin tsaro wannan kofi kowa sanin ya za ku yi amma mu muna magana ne a kan waɗanda ba su da ilimin a ciki kuma suna nan wasu sun miƙe kafa sun ce su ne tsagerun ne da delta end pass duk waɗannan mutanen ba an yi su a nan suka yi rashin mutunci na ƙarshe kuma dole haka aka ɗaga musu kafa to me zai hana su ma hausa fulanin yin eh, najeriya ne a sa su a budget ɗin ƙasa mana a sa su suma yadda ake jan ruwa a kai lagos a jawo ya zo niger a matso da shi yadda ake sauke kwantena kwantena a sani boda a rinka sauke su a jihar niger a ga in talauci da ci gaba Ta kuma sai kai mamakin ina manyanmu irin sanatocinmu da 'yan majalisunmu na tarayya lokacin da marigayi a ba ta ya ba ya yunkurin haka ba umar musa ya ajo ba ya wannan yunkurin ba da ya tsaya a laisa minkum rajulun rashid yanzu dan girman Allah kai Allah ya zaɓe ka are wannan jihohi goma sha tara mu muka fi galibi masu yi ma Allah su jada ne a ƙarƙashi Allah ya baka damar da zaka janyo abin da har ka mutu ana maka addu'a ku duba sai sardauna ku gani sardauna in zaka ce har a tashi kiyama za a rinka mai addu'a a arewacin Najeriya kai ka san ba kai ƙarya ba to me ne da sardauna shi fa ba annabi bane ba sahabi bane ba tabi'i bane mutum ne irinka dan zamani dan nan ku sama to me yasa ku ba za ku kamanta ba me yasa ba za ku ji tsoron Allah ku bar ambato na gari a bayan rayuwarku ba rayuwar nan fa ba ku samu matsayin nan ba sai da kuka cinye fiye da rabin rayuwarku gangarawa kuke yi gangarawa kuke yi yanzu ko kuna raye a maimaita muku shekarunku wallahi wani abun na daɗi ma baka isa ka ci ba mace ma baka isa kai mu'amala da ita ba kuma ba wanda zai soka sai dan abin hannunka to kai ma jama'a aiki ma wannan yana daga ciki mun san gwamnati tana kokari a yanda take bayani to amma kuma duk da haka malamai dama ne su ma su bada shawarwari tunda su ma ƴan ƙasa ne kuma tunda galibi ba jin ku ake ba ba haduwa ake da ku ba amma mun san sauti na kaiwa ta kafafen yada labarai to ya kamata a duba waɗannan damamaki a gari kar a ɗauki ɓangaren zafi zalla a cikin abin da ake wanda za a iya rescuing ɗin a iya fitar da su daga wannan ƙangi ya kamata a duba waɗannan A akan abin da za a iya samar da shi gwargwadon iko amma in ba haka ba gaskiya jama'a za zamto suna da mummunan zato game da gwamnati kuma ba daidai ba ne a ce gwamnati da rayuwa al'umma ba sa jin daɗi sai dai tsine-tsine da zage-zage a tsakani asali abin da ya kamata shi ne a adalci a samu adalci yanzu ka kasar saudiya kai kadai din nan single handedly in gwamnati ta maka laifi za ka je ka kai gwamnati kara kotu wallahi gwamnati za ka kai kotu gaba ɗaya gwamnatin kasan za ka shigar da ita kotu kuma ba wanda zai tsangwame ka shari'a za a yi sosai shari'a za a yi sosai na san mutumin kasan nan wanda ya sai wani hotel ne kun san hotel ɗinsa hannun jari ne biyawanci. shekara hudu haƙƙinsa bai fita ba ya buga ya buga ya raya wani ya ce mai in ka samu hanya Sheikh Abdulrahman Sudaisi shine ciyaman na Haramai masallacin maka da Madina duka Ya ce in dai ka iya samu ya je ofis ɗinsa ina ga zai iya maka wani abu ilai ku Allah ya taimaka ta sanadiyan wani bawan Allah har sai da suka je gaban Malam Abdulrahman Sudai Malam Abdulrahman Sudai ya ce ni ban san tsarin ka'idan takaddunku ba da rubuce-rubucen amma abu ɗaya zan tambaye ka ka gaya mun tsakaninka da Allah kana da gaskiya ya ce wallahi yana da gaskiya sai ya ce to a zo ana zuwa sai ya ce a kai ka je ka kai gwamnatin saudiya tsara a sai tsorat su dai su ce mai karka damu ka je ka kai kara ga ma kotun da za a kai kara ka ji wani salihanci malam ya ce in haƙƙinka ya fito kar in ganka a nan amma in kana jin an zalunce ka to sai ba da complimentary card ya ce ka dawo amma da sharaɗi sai in jin an zalunce ka ne kai ko yanzu percentage za tambaya eh wannan zai ce nawa ne percentage na ka san aikin da wahala amma shi ce mai yayi in dai haƙƙin ka ya fito kar in ganka kuma wallahi sai da haƙƙin shi ya fita na shekara hudun baya sai da aka bar shi takaddu ne ba su cika ba da gyare-gyare aka sa shi ya yi kuma aka biya shi ake shi to yanzu kai nan ka gwada shi kenan ofis ɗin kama haka kula kana taimakon jama'a sai a mai da kai karkara ya sai mutum ya ɓata ma gaba daya to ka gani amma kanan za a yi ta haƙuri ana faɗin gaskiya jama'a haƙuri za a yi ko za a rinka kamawa za a rinka kashewa za a rinka yi haƙuri za a yi mazajen farko ba su kawo saƙon nan inda yake ba sai da suka yi haƙuri to da haka duk wanda ya sai na da gaskiya ya hakuri ya tsaya kan gaskiyar shi duk abin da gaskiya za ta ja maka ba aibi ba ne ba kuma asalin wato asara ba ne na'am to wannan dai shine abin da Allah ta'ala ya faɗa babu tilasti a cikin addini ko mun fahimci wannan gaba ɗaya Allah ta'ala ce duk wanda ya kafirce ma dagutu ya imani da Allah ma'anan dagutu shine asalin wato ya zamto mutum ya mai da wani abu abin bauta wanda ba Allah malamai sun ambaci dalilin saukan wannan aya da cewa dalilin saukanta shine wani mutum daga cikin mutanen Madina ana kiran shi da suna Abu Husayn ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa yana da yara maza guda biyu yana zaune kawai sai ga waɗannan yara maza guda biyu sun koma kiristoci kawai suka ce sun bar musulunci sun koma kiristanci shine wannan abu yayi masa zafi har suka yi jayayya da har ƙarshe dai magana ta kai gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce gashi gashi su sun fita daga musulunci sun koma kiristoci shi kuma sai ya ce da shi ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayadkhulu ba'di fi nari wa ana anzur yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam to kai kaga ya dace wani sashi na ya shiga gidan wuta ina kallo ma'ana shine ke karin tirsa ta sai sun dawo cikin musulunci yana faɗan haka shi kenan sai Allah ya saukar da wannan aya la ikraha fid din babu tirsa ta a cikin addini wani Allah ya dan wuta ne baka saka dawo da shi aljanna ba shikenan ana karanta wannan aya fa sabila, sabilahuma sai yace shikenan ku tashi ku kama gaban ku ba ni ba ku har abada to kaga wannan da yana da zafi ko shakka babu sannan Allah ta'ala ce kwata bayyana rushdu min al-ghay ai bi ma'ana Allah ta'ala ya bayyana gaskiya a sarari ƙarya ma a sarari duk wanda ya bi gaskiya zai je aljanna wanda kuma ya ki gaskiya ko wuta zai tafi dan haka nan musulunci ya gama komai shine ma'anan wahadainahu najdai can kuma inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura a gaba sai Allah ya ce mai aramu الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نعم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم نعم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى الله شيني مجد إن لمر وتندس في إيمان yana fitar da su daga duffai zuwa haske amma waɗanda suka kafurce majibinta lamarinsu shine ɗagutai suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗannan su ne ‘yan wuta su masu dawwama ne asalin wato a cikin wannan wuta ɗin a bayan Allah subhanahu wata'ala ya nuna babu tirsasa a cikin addini aya ta gaba kuma sai ta ta zuwa ga yin imani Mai ma'ana ba don Allah ya ce Allah da ya ce babu tursasawa a cikin addini ba yana nufin cewa Allah yana son kafirci ba ne don ya ce wallahu la yuhibbul kafirin to sannan shine sai kawo aya nan ta gaba da nuna cewa in dai mutum ya imani to Allah subhanahu ta'ala shine zai jibinci al'amarinsa Allah shi ne zai tsaya masa Allah shi ne zai taimake shi wannan ku ya faru ne saboda abun nufi duk wanda ya imani to Allah zai jibinci taimakonsa a koda yaushe kuma Allah zai taimaki bayansa muminai ya fitar da su daga dubban kafirce zuwa hasken imani ya fitar da su daga bata zuwa shiriya wanda wannan shine jibinta da Allah yake ma asalin muminai da cewa idan sun ga alkhairi da shari'a idan su kan iya gani zuciyarsu kuma kan iya fahimta ta dauka akwai waɗanda suna ganin shari'a amma zuciyar ba ta ba su goyon bayan wurin daukar shari'a shine Allah ta'ala ke faɗa wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal ins haƙiƙa mun tanada mun halitta ma jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu za ta ci su lahum qulubun la yafqahuna biha ga su da zukata amma ba sa fahimtar addini da shari'a da walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa amma ba sa ganin na hukunta wane na wane yayi ga yanda ya kare bai ci da dadi ba amma kuma ba sa iya daukan wa'azi gashi nan wane fa abin da yana halaka shi amma har yanzu su ma suna bibiya zuwa ga irin wannan to wannan Allah ta'ala ya kudaitar da mu'minai akan haka sannan kuma ya tsoratar da kafirai ce wallazina kafaru auliya at tsagut waɗanda suka kafirta su ne ɗagutai ɗagutu shi ne duk abin zai sa ka ƙetare gaskiya saboda shi duk abin zai sa ka bar Allah shi ka bi shi wannan abin ya zama ɗagutu malamai suka ce sawa'un mutum ne shi wanda zai sa ka bar Allah shi ka bi shi ko ko dukiya ce wanda za ta zo ta sa mutum ya bar Allah saboda dukiyan ya koma bin abin da ba Allah ba duk abin da ke iya ɗaukan abin da za a iya bauta masa koma bayan Allah ma'ana ya halalta haram ko ya haramta halal kuma a yadda to wannan shine ake kira da dagutu wanda ya bi irin waɗannan dagutu kuma Allah ta'ala ce yukhrijukum zai fitar da su ai ma'anan zai fitar da su shine ne su iman an an nurin iman zai hana su su fahimci hasken imani ballantana su riko da shi zai hana su su ɗauki abin da gashi a sarari Allah ya nuna shirya ne amma mutum sai ya zanto cewa ya kasa ɗauka. shi yasa akwai cututtuka guda biyu idan suka harbi mutum a zuciyarsa cututtuka ne na zuci idan suka harbi mutum a zuciya to da kyar yake samun aljanna malamai suka ce su ne tsulil amal wattiba ilhawa ko alhawa wa shubahat mutum ya zamto yana da dogon buri a duniya mai ma'anan dogon buri shine ba ruwan shi da halal ko haram saboda duk dan adam yana da buri duk dan adam yana da abin da yake so Allah ya cika mishi na wanda ransa yake so to wannan idan a cikin alkhairi ne ba laifi kai ba shari'a ta yarda maka da wannan to amma gurin da zai sa ka take gaskiya ka bi ƙarya ko ga halal ka kibi ka take halal sai ka ci aran saboda ka cimma abin da kake so to idan mutum yana da dogon guri sai na ali radiyallahu anhu yace yunsil akhirah dogon burin nan zai sa ya manta lahira gaba ɗaya sannan kuma ittiba'il hawa sai san rai shi san rai kuma yace suddu anil haqq mutum zai ga gaskiya amma tun da ba ita ransa ke so ba sai ya murɗe sai ya canza sai ya ɗauki abin da ba shi nan ba ko da Allah na ta faɗa na ta faɗa a'a shi abin da yake kallo shi ne kawai mai karewa a nan kusa zuciyarsa ta kasa ba shi damar ya fahimci rayuwar lahira to shi ne Allah ta'ala ya faɗi cewa duk wanda ya bijire ma abin da ya zo da shi asalin wato na imani wannan ula'ika ashabun na su ne ma'abuta wuta ai bi ma'ana wanda za su luzumci zaman gidan wuta hum fiha khalidun aji ma'ana baquna baqa'an abadiyya za su zauna a wutan nan zama na har abada na dindindin la yakhrujuna minha abadan ba za su taba samu randa za su fita daga wuta ba Allah ta'ala kai mana tsari da wannan a takaice ayan sai ta nuni zuwa ga cewa wato Allah madaukakin sarki shine waliyul ladina amanu da haka ya bude ayan ko Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin masu imani ma'anan majibincin masu imani malamai suka ce yastahjimuna uqulahum wa hawasahum fi mardatillahi Allah madaukin sarki zai sanya mu'minai su rinka aiki da hankulansu da tunaninsu da jikinsu da komai da suka mallaka wurin ganin sun samu yardan Allah shine ma'anan majibinci din zai sa ka ji kana son addini zai sa ka ji baka gajiya da taimakon addini zai sa ka kaji sha'awan addini kake yi kai zai sa ka ji ko ka rasa komai kana da addini da sauki to wannan alama ne na Allah yana son bawa Allah ba zai bar su tsallake iyaka ba ballata na su canza addinin ko su koma su shirka da shi hakanan su kuma waɗanda suke kafirai ne Allah zai bijiro musu da shubuha wanda zai sa su saki addinin su koma su kyale sunna Allah sallallahu alaihi su tafi suna aikata abin da yake shine bid'a to wannan shi ke sa mutum ya dawwama a cikin wuta ba tare da ya fita daga ciki ba ya Allah ta'ala kai mana tsari ka tsare mana imanin mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya sa mu gafarta mana mu da kurakuran mu na tsaya a nan saboda in yi bayani hanzari ba gudu ba al'amari ya taso mai gaggawa mai abke wanda ba shiri a cikinsa wanda ya sabbaba a yau za mu rufe wannan tafsiri insha Allah ta'ala abin da ya faru ya kamata in bayani ko da kaɗan daga cikin bayanin saboda jama'a su fahimce abin na san ni na ba haka na so ba dalilin shi ne ina da aboki wanda mun daɗe muna tare da shi ɗan kasuwa ne na kira shi a waya zan masa barka da shan ruwa sai na je na ta dariya na ce da shi me ya faru ya ce yanzu nan Allah ya mun wani buɗi a kasuwanci na kuma nema Allah alkawarin duk wanda ya fara kira na a waya sai na faranta masa rai gwargwadon iko na Ya magana da ya mun kenan shi kenan muka gaisa dai muka rabu da shi to da yake mun dade muna tare yana da wasu abubuwa na a wurin sa ina zaune sai aka turo mun da visa na umara wanda ya riga ya biya mun kujerar umara zuwa saudiya to ba ni da zaɓi kuma abin da ya shi ne ban sani ba da ya nemi shawara na da ban ɗauka a yanzu ba da na nemi ya kara min ko da zuwa ashirin da da ‘yan kaɗan haka mu ƙara matsawa gaba to amma ina ga wannan alkhairi ne a gare ni alkhairi ne a gare ku so don haka ina so na farko da Allah ku taya ni masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi lallai wanda zai maka irin wannan tagomashi dole ka yadda cewa masoyinka ne kuma tun daga lokacin ne har yau bai ƙara ko muryar shi na ji ba sai dai kawai aka turo min cewa shi nan in shirya an tafi kuma wallahi tallahi ba ɗan siyasa ba ne, dan kanku ce an aike ni ina fata mun fahimci wannan yawwa ko su din suka bayar hakkin mu ne zamu amsa in muna so ballanta na mu ba sai sun bamu ba mun gode Allah daga abin da ya mana to saboda haka nan wannan bawan Allah yana roƙon da Allah ku sanya cikin addu'o'in Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma kamar yanda na gaya muku abin ya zo ne babu abke ne ya taho amma la'alla addu'o'in mu ne Allah ya amsa. dan haka da a ce na sani nesa da kofa to zan kokarin iya tattauna da wasu abokanai na da ƴan uwa da muke tare mu ga yanda ko za a rike majalisin zuwa wani lokaci to amma gaskiya ta homun ba tare da da shiri ba a haka Allah ya kaddara abun kuma muna fata Allah ya sa zama alkhairi saboda hakan Allah ya da lailatul qadarin bana dai a gaban Ka'aba na mu tare ne abinda Allah ya kaddara na addu'o'i dukkanin ku mu iya kokari mu sa ku addu'o'i kuma kuma mu sani wannan ba wani abu bane kawai jarabawa ce ta Allah wani a jarabe shi da ni'ima wani a jarabe shi da kaza to amma dukkanin bayi Allah yana son su kuma Allah yana karban addu'an dukkanin bayin Allah kuma abinda muka saba na wasiya na nasiha karshe shi zamu shine cewa mu ji tsoron Allah a cikin ranakun idin mu da muke sallah a cikin su da mun yi kuɗi ba akan goman karshe na lailatul qadar lalle ayi kokari a dage a jajirce kuma daga cikin abin da ya kamata mu sa a gaban mu lizumta mu kanmu shine batun nema mu kasan mu zaman lafiya da shugabanni na gari lallai wannan ba mu kaɗai ba don Allah mu sa ƴaƴan mu sa matanmu mu su yi addu'a ni dai daga cikin abin da na ma kaina alƙawari zan roki Allah in ma a koɗin da ba su son zaman ƙasanmu da zaman lafiya Allah ya karɓi rayuwarsa kafin 2027 Allah ya taho da muminai zarata salihan bayi ya fito da shugabanni nagari ko mun san su ko ba mu san su ba ko wanda muka yadda da su ko ba mu yadda ba ku yi wannan addu'a ku roki Allah wallahi ba mu da gata in ba Allah ba sani lissafi ya riga ya kwace mana kuma babban abin tausayi ƴaƴan da muke haifa idan har mu mun gane inda za mu bi Allah ya sa mun gane mu me za su tarar malam Jafar Mahmud Adam ban taba mantawa kafin ya rasu wata rana mun je karatu ya tashi tsaye ya miƙe tsaye ya kalle mu ya ce duk cikinku duk wanda bai kai shekara ashirin da shida ba ina ga har bari ya taɓa maimaita maganar nan mu ya taɓa gaya mana a gabanmu kuma ya ta maimaita a wurare daban-daban ya ce duk wanda bai wuce shekara ashirin da shida ba a cikinku wallahi yana da sauran kallo a najeriya ka duba ka gani don allah bai fasan ko ɗaya daga cikin fitintunin nan ba amma abin da ya faɗa kenan to amma ya faɗi wata magana mai tsada wanda ita ce ta sa na tana kuma nake so in faɗa mana ita ya ce amma mutanen nan idan kuna so ku gama da su ku tashi ku yi karatu kawai ku tashi ku yi karatu ku fitar da 'ya'yanku su yi karatu ku yi karatun addini ku yi karatun zamani iya iyawa sannan kuma ku matsa a yi karatun addini wallahi wallahi in ana haka ina tabbatar muku duk yadda kuke ga lalacewar ƙasar nan idan Allah ya tashi zuwa da rahamarsa za ka yi mamaki abin da zai biyo ba saboda haka mu dai mun yadda Allah yana karɓar addu'a kuma mun yadda cewa insha Allah Allah zai karɓi addu'a mu saboda haka da Allah kowa ya dage mu sa 'ya'yanmu mu su yi addu'o'i mu ma mu yi matan mu su yi kasar nan Allah ta'ala ya keɓo mana ƙasanmu. Allah ya kebo mana kasan mu tun me nufin kasan nan da sharri ya ubangijin da muke azumi domin ka ya ubangijin da muke zaune a ɗakin ka kai ne ka ce mana kai ne mai rahama Allah ka yi mana maganin duk wani fitinan a ƙasar nan shugaba ne shi ko ba shugaba ba wanda ya bayyana da wanda ya ɓuya Allah ka san shi ya Allah ka bi ta kan shi don tsarkin sunayenka wanda yake da rabon shirya Allah ka shirya shi Allah ka mai da shi kan daidai wanda ko ba haka ba Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizuna ya Allah mu dai mun gaza Allah mun karaya Allah mun sallama Allah ba za mu iya ba Allah in ba kai ka taimake mu ba wallahi ba mu da mataimaki wallahi tallahi Allah ba mu da wanda zai mana sai kai Allah ka nuna mana kai ne azizin muqtadir kai ne mai da in ka ce ai dole haka za a yi ya Allah ka nuna mana wannan rahama Allah ka sa mu yi shekara ta bakwai muna farin ciki na abin da zai biyo baya Allah karka kuma mana bakin ciki don tsarkin sunayenka idan laifi muke maka Allah ya sa muka kai wannan Allah ka karɓi tuban mu ka ba mu ikon gyarawa amma azaban ta isa azaban ta isa kullum kullum fitinan yau daban ta gobe daban kuma ka kalli arewacin Najeriya dammare ta kawai ake dammare ta kawai ake duk wani fila da zai iya rike wani abu mai gwabu sai an ba an sauya an jeji wannan an kauda wannan an murgude wannan wani a siyasance wani ma a zahiri ƙasa kawai ake yi jiya yau sai tuƙin baya ake ta yi ya Allah ka isan mana don tsarkin sunayensa Allah ka tsaya mana Allah ka ce mu ina tsira gare ku ku rinka sauraron babban malaminmu Dr. Bashir Ali Umar shine shugaban Supreme Council for Sharia yana maganganu masu kyau masu rai wanda irin abin da ake bukatan malamai su yi kenan kuma mabiya su bi su lallai malam yana magana sosai akan makoman musulmi a ƙasar nan daga gaske abubuwan da ya magana baya bayan nan ya magana akan wancan bakin kafirin azzalimu a mukutin shugaban INEC kuma har yanzu yana nan a kujerar wannan ke nuna maka akwai interest a kan shi wannan ke nuna maka yana yin abin da ake so wannan ke nuna maka umarnin da aka sa shi yake zartaswa domin baikin haka kiraye kirayen da aka yi a ƙasar nan da ya isa yanzu an ɗauki mataki mu namun da ake ganin yi ba daidai ba ake ganin ka za motsi ka ɗan kaya kaya sai ka ga an ce a jirawa ne dawo a kama shi a kirawa ne a gayyaci ne shi kaɗai ne shi kaɗai ne mai laifi wanda suka zubar da jina ne a zahiri ina suke wanda aka tabbatar sun ci zuciyan yan yan yan mai sunan sunan su wancan atan ya murin faɗa mun sunan shi yan ta'addan na jadaltar nan su su asari su an kira su an tada abinda suka yi a baya ko nagarta suka yi ko taimakon ƙasa suka yi ko gina ƙasa suka yi in ce bututun mai suka rinka fasawa ya aka yi da su ya kai da su yin suna cikin masu ruwa da tsaki amma mu sai namu ne da mutum ya motsi sai a make shi ko kuma da yake ba mu da kishi sai su buga sai mu taya su ba wai tsarkake wani ake yi ba ba wai ana goyon bayan wani bane a'a arewan za ku kalla saboda duk wanda ya kalla arewa musulunci ya kalla ko kaɗi ko kaso musulunci ka kalla kuma rikici na na ni da kai ta cikin gida wannan mai sauki ne ne a cikinta Allah ya ce wala ya na mukhtalifin dole za ka saba mu zan saba maka na tabbatar ko a tafsirin nan ba kila kowa ne ya gamsu da abin da na faɗa ba lalla ko wani abin da na faɗa wani yana jin shi da ya ji Allah ba da lada to zan sa shi dole sai ya dauki abin da na ce a zan sa shi dole ba to amma wannan zai hana in ce shi dan uwana ne ko ko wannan zai sa wani abu ya taso na cinta in goyi baya a cuce shi ko shi yana da hankali ya goyi bayan ne a cutar da ni saboda haka jama'a don Allah mu dai za mu ci gaba da kira gwargwadon daman da Allah ya bamu malami kuma ko in ce mai da'awa tun da ni ba malami ba ni ɗalibin ilimi amma duk mai da'awa iyakan nashi dama isarwa ne idan mutum ya isar ko ya gama nashi so da haka mu sani wannan rayuwar namu wallahi tana buƙatar gyara da addu'a mu gyara kawunan mu mu roki Allah subhanahu wataala ya bamu mafita Allah ta'ala ka zaunar mana da kasan mu lafiya insha Allah ta'ala darussa da muke a masallaci na ranar litini da da laraba za mu fara su sati biyu bayan sallah insha Allah sati biyu bayan sallah Allah da za mu dawo majalis kuma ina kira ga wanda suke yin WhatsApp ba sa cikin group din masallaci to sai magana zuwa ga layi na kai tsaye ko layin malam Mika'il za a tura musu link su shiga wannan group din masallaci din da abin da muke a masallacin nan zamu rinka sanarwa a wurin dawowa karatu din da ta da za a yi duka duk zamu rinka sanarwa bi idnillahi ta'ala kiran mu na karshe shine yan uwa kiran da muke kai na ginin wannan masallaci da abin da ya shafi wurin mata da bayuka da sauransu kamar yadda muka sanar muna bukatar mutum dubu ɗaya da za su ba mu naira dubu hamsin hamsin wanda Allah ya ba shi fiye da haka ya sa mana fiye da haka za muna so kuma shi ma Allah zai farin ciki da shi idan ko mutum kayan aiki zai ba mu to a kawo nan lamba ashirin da 21 masallacin mus'ab bin umair da ke layin alhaji umar giwa mai unguwa ala kara mai lafiya gashi nan zaune tare da mu a nan dan bushiya kaduna new millennium city duk wanda zai kawo wani abu na kayan aiki in ya zo ya tambayi malam abubakar ladan ko ya tambayi alhaji adamu ko malam isa duk wanda ka damka wannan kaya a hannun su to tabbas ka ba amintacce wanda zai kawo kuma za a yi rikodin duk abin da yake nan daga jiya zuwa yau naira dubu hamsin ne muka samu na ga wata bayar allah da ban kiyaye sunanta ba amma mace ce ta sa naira dubu hamsin ita ma a tsayin nata zubin wannan ke nuna muna da mutum goma sha takwas kenan ko sha tara yanzu sha tara ko? Eh? sha takwas ne jiya mun ce jiya ne muka ce sha bakwai? to yanzu sha takwas kenan da naira dubu goma abinda muke da shi kenan yanzu a ƙasa da haka muna fata Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi bayan da za a yi a ce in zauna a wannan wuri in yi karatu tsawon awanni goma sha wani abu la'alla ba tare da kuskure na ɗan adamtaka ba ko kuma ya zamto karancin ilimi tunda mu dalibai ne muna faɗi muna sake maimaita mu ba malamai ba mu dalibai ne masu koyo muna dai karambanin koyarwa amma har ga Allah mu ba malamai bane ɗaliban ilimi ne manyan malaman mu suna nan suna kuma yi Allah ya saka musu da alkhairi so na tabbatar ta yiwu la'alla da sani ko rashin sani ko ajizanci ka faɗi wani abu da bai ma wani daɗi ba ko kuma wani ya ji ma kaman da shi kake yi idan wannan ya gudana tsakanina da ku ina roƙon ku da ku yafe ni ba zan yi da gangar dan in cutar da wani ba har ga Allah na san wannan amma in har hakan ya faru to a yafe min a cikin abin da nayi wanda ba daidai ba ina roƙon Allah ta'ala kuma ya yafe mana baki daya ni dai kan ba wanda yayi min in ma an yi ko ban sani ba Allah shaida ne ni na yafe ma kowa Allah ta'ala kuma ya sa mu dace Allah ya karbi ibadunmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك